makaranta kai da kuma Wani abin ne ya faru a kasuwa? Akwai matsala, amma ba a kasuwa ba. Wace irin matsala kuma? Wato tun da na fita, na ci ki ɗaya jikina ya sauya. Gabana yana yawan faduwa amma na rasa musabbabin haka. Wai Samira ta daga makaranta ne? Samira bata dawo daga makaranta ba. makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta so kamar cuta wani sa'in tamkar karkarar bana da ya kama ka kai wanda ka kwana a zafin rana asalin zance san gaskiya ne miki ga marfana ki aminta da ni rabar ki akai sai an zama gawa daga ganin ka akwai abin da yake damun ka ko zan iya sanin matsalar ka ko kuma test din da malam sharibe ne baka ci ba a umar ko daya ba shi bane umar to idan ba shi bane menene matsalar ka umar ina cikin matsala umar tun da na zo makarantar nan umar ban taɓa tsintan kaina a cikin yanayin da tsinci kaina a yanzu ba shi yasa na ce ina so in san matsalar ka domin ko zan iya maka wani abu a kai Umar, ko da ka san matsalata, ba za ka iya mun komai ba. Haba Mahmud, a yadda nake da kai bai kamata ka ce ba zan iya sanin matsalar ka ba. Domin yanayin da na ganka ga baki ɗaya hankali na ya tashi, lalle ina so in san me yake damunka. <sighs> Umar kamar yadda na gaya ma a baya, ina cikin matsala Umar. Umar na kama da son wata yarinya wanda take da Department of Mascom mai suna Samira. Samira baka ce. wai a hayyacina nake ko mafarki nake samira fa ita ce wadda saifullahi yake so kuma saifullahi nan kowa ya san shi a makarantar nan hatsabibi ne saifullahi abokina ne kuma hatsabibi ne na kin karawa wanda duk wanda saifullahi ya ce yana so wani ya kusance ta to karshe fa saifullahi gamawa yake da shi kuma shi yasa nake ko da a ce ka san matsala ta babu abin da zaka iya Umar wallahi ina son Samira ina son Samira fiye da tunanin ka Umar ban san yadda zan yi da rayuwata ba Umar akan Samira to amma kuma Saifullahi shi ma yana son ta kuma ina kyautata zaton ita ma tana son Saifullahi kaga ya kamata ka janye kudurinka domin kubutar da rayuwarka daga halaka domin Saifullahi hatsabibin gaske ne Umar yanzu ka tabbatar min da cewa baka san menene so ba yanzu ka nuna min cewa Umar baka san me so ba baka san me ake kira da so ba Umar Umar inda ka san menene so Umar ba za ka kalle ni ka ce min na tsira da rayuwata ba Umar shi yasa na gaya ma Umar babu abin da zaka iya mu babu abin da zaka iya mu Umar makaranta makaranta tabbas ke ma kin yi ganganci ya za a ki amince ma samari biyu a lokaci ɗaya to ya zan yi dukansu ina son su su biyu kin ga dole zan amince musu hakan da kika yi ba ƙaramin kuskure kika tafka ba musamman ma da kika amince wa saifin layi to tsaya duk da na san a makarantar nan maganganun saifin lahi ya riga ya shiga kunnen kowane dan makarantar nan ya san waye shi amma tun da Saifullah ya shigo makarantar nan ya taba aikata wani abu mara kyau ne ai duk abin da yake aikatawa gaskiya ne ba zargi ba ne, kuma duk abin da kika ji da kunnenki ba ƙarya ba ne. to amma gani nayi tun da Saifullah ya shigo makarantar nan bai taba aikata wani abu mara kyau ba ko amma yana kusa da aikatawa yanzu ko an jima ko gobe ban gane ba yanzu ko in an jima yau ko gobe kamar wa kenan ko kuma kamar me yanzu kina nufin zai iya kashe mutum hmm. kin manta da lakabin sa sai hatsa hatsabibi ake kiransa fa yanzu an jima yau ko gobe wa zai kashe kenan wanda yake son ki ina nufin mahmud wannan ne dalilin da ya sa in ce miki makarantar nan tana dab da kamawa da wuta tunda ya san yana son ki kuma ke ma kina son shi mahmud makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta so kamar cuta wani sa'in tamkar karar bana da ya kama ka zafin asalin zance san gaskiya ne miki ga marfana ki aminta da ni rabar ki akai sai an zama gawa Na lura da ke tun muna kilas na ga kamar hankalinki a tashe yake. Shin kin yi wani abu don kubutar da rayuwar Muhammad ko baki ba? Wallahi ki bari kawai babu. Gaba ɗaya gani ne mutuwa tana kwankwasa masa kofa a lokacin da bai dace ya mutu ba. Ban gane abin da ke nufi ba da wannan maganar Samira. Ba za ki gane ba, amma ni dai abin da zan roge ki don Allah don annabi. Ki taya na addu'a. kuma ki ma Mahmud ma addu'a kin ji amma na yi mamakin wannan furucin mai cike da tabbacin mutuwar Mahmud shin yanzu kin gaskata abin da ake faɗa game da Saifullah yake ne makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta so kamar cuta wani sa'in tamkar karkarar bana da ya kama ka kai wanda ka kwana a zafin rana asalin zance san gaskiya ne miki ga marfana ki aminta da ni rabar ki aka yi sai an zama gawa ai sallama ce ya dace da kai idan ka zo guri kafin kowace kalma ya biyo baya ko ki haƙuri masoyiya na yi sallama ba ki ji ba ne dai kawai hmm. ban ji ba dai kuma nake ganin a zira'an mu babu kurma ballanta na bebi baka yi ba dai kawai eh, ba lalle bane ki ji lokacin da na yi sallaman da yake sallaman na yi ta ne a cikin zuciya to shikenan tunda ka sa a zuciyarka sai ka sa a zuciyarka ma na amsa lafiya Eh na zo ne dama domin jaddada miki irin san da nake miki. Da kuma cewa lalle lalle ina ƙaunar ki. Kuma duk wanda ya yunkurin shigowa rayuwarki a matsayin masoyi to kawai ya ɗauka ya zama gawa saboda wallahi wular da shi zan yi kawai hankali kwanci. Kan me za ka dinga kishi da wani a kaina alhalin ka san ni allura ce a cikin ruwan ya rabu ka Ke dai kike ɗaukar haka amma ba haka bane ni abu. kawai a gurina ni ne keta wace ni kaɗai kuma kawai shi ne magana ka daina yaudaran kanka da cewa kai na wani ni taka ce ba haka bane sannan baka kai sadakin ka gidanmu na shaidar ka na wani abu ba ko kuma baka kafa shaidu na ɗaura aure na a matsayina na matar ka ba na duk wasu abubuwa ne da suke zuwa daga baya wasu shaidu wasu ɗaurin aure duka abubuwa ne da suke zuwa daga baya amma ni rayuwata da taki kawai guda ce ɗauki kanki kawai a matsayin matata kawai ni ma ba zan iya rayuwa ba dole sai da ki saboda rayuwa babu ke tamkar kawai numfashi na tsaya ne kuma ina ƙara jaddada miki billahi lazi huwa rahamanu duk wanda ya yunkurin shuwa cikin rayuwanki kawai matacce ne na rantsi da Allah sai na wular da shi da gaske karki wuta wasa miki wannan dai ita ce magana ta da ke ta ƙarshe ne ba ke za ki kashe mamun ba amma abin da ya sa ce miki ke ce shi ne a ki, zai rasa rayuwarsa kamar yadda saifin layi ya lashe gobe zai iya hallaka duk wanda ya hana shi mallakaki haba ke kuwa kai me za ki alakanta ni da mutuwa don Allah me yasa za ki ba to ai ko kin ga ke ma aiki ya sa miki kamar yadda aiki ya samu haka za ki zo mu haɗu mu haɗa kai mu je domin ceto rayuwar Muhammad don mu kaɗai za mu iya taimakonsa. eto ina ganin ke zaki sanar da shi halin da ake ciki in ma bai sani ba makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta su kamar cuta wani sa'in tamkar karar bana da ya kama ka kai wanda ka kwana a zafin rana asalin zance san gaskiya ne miki ga marafana ki aminta da ni rabar ki akai sai an zama gawa ya naga diyanin ninki ya canza da alamar akwai abin da yake da minki. ya zaki ce min babu komai bayan ga yanayin ki ya Mahmud dan Allah ina so in faɗa maka cewa kai hakuri da soyayya da kake wannan wace irin magana ce Me kama da kina mun albashi da ranar mutuwa ta kina nufin cewa idan ina tare da ke mutuwa zan yi kenan na faɗi haka ne domin ina son ka ci gaba da rayuwa a duniya ba na son mutuwa ka saboda abin da Saifulla ya faɗa zai yi na tabbatar da cewa duk abin da ya ce zai aikata zai aikata akan duk wanda ya zo kusa da ni ina so ki sai. in dai har ina tare da ke za mu mutu tare za mu rayu tare da babu abin da zai faru tsakanin ni da ke ki kaddara a zuciyarki cewa ina son ki ina san ki ba kuma zan daina san ki ba Samira Mahmud ina so ka sani duk makarantar nan kowa ya riga ya san ta'addancin shi ba wanda bai san sa ba duk abin da zai aikata babu abin da zai faru gwamnatin garin nan babu abin da za ta iya yi saboda baban shi ne wani a jihar nan ko kuma in ce a ƙasar nan ma makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta so kamar cuta wani sa'in tamkar karar bana da ya kama ka wanda ka kwana a zafin rana asalin zance san gaskiya ne miki ga marfana ki aminta da ni rabar ki akai sai an zama gawa

da ya kama ka kai wanda ka kwana a zafin rana asalin zance san gaskiya ne miki ga marfana ki aminta da ni rabar ki akai sai an zama gawa makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta kai malam ina son magana da kai bai kamata na yi magana da kai ba saboda me baka bai kamata ka yi magana da ni ba saboda addini na musulunci sharaɗa Mane ya ce idan ka zo ka tarar da mutane ka ce musu salamu alaikum sa amsa ma cewa wa alaikum salam wannan shine dalilin da yasa ba za ka yi magana da ni ba kwarai kuwa to da kai magana da ni da kar kai magana da ni da ɗaya amma zan gaya maka magana kuma ya zama dole ka saurara tunda ba za ka toshe kunnen ka ba abin da na zo gaya maka shine ina so ka tattara tsammo karar rayuwanka ka fice daga rayuwar samira ficewa kuma na har abada idan fa kana so ka ci gaba da rayuwa kenan idan kuma ba haka ba ina mai tabbatar maka za ka iya mutuwa wallahi <laughs> duk wanda ka ji an ce ya mutu kwanansa ne ya kare abin da ka faɗa kenan Ƙwarai kuwa haka na gaya ma ni ne za ka gaya ma irin wannan magana sai fallaye tun da na dasu kullum da na gaba ka da nutsuwa ko karatu muka zauna na ga hankalinka ba tare ke da kaba me yake faruwa ne na wani ne yake nema ya salwantar da rayuwarsa kamar ya ban fahimce ka ba bayan ka tafi akwai wata yarinya da ni kame da santa yarinya nan samira sun wacce take masu kama. to me kuma ya da san da kake mata da mutuwar wani to wani ne wai shi ma santa yake yi na kora mashi jawabi saboda ya fita daga san nata na nuna shi taurin kai ne ba ma ya ji magana da muke ba taurin kai ba ne sai fallai so yana iya sanya mai hankali ya yi abin da mara hankali ma ba zai ba to ko ina mai tabbatar maka dole kawai ya mutu kawai duk wanda ya mutu ai wa'adin ne shi ko na shi wa'adin yayi makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta so kamar cuta wani sa'in tamkar karar bana da ya kama ka kai wani kwana a zafin rana asalin zance san gaskiya ne miki ga marfana ki aminta da ni rabar ki kai sai an zama gawa ka ce ma mutuniyar ta dawo amma har yanzu ni ba mu haɗu da ita ba mahmud a'a suna cikin makaranta kuwa ai ni ma bayan na fito daga lecture muka haɗu da ita har take tambaya na ina kake nake ce mata kai baka fito daga cikin lecture ba kana nufin kun haɗu har yanzu baka janye daga kan kudirin ka ba Mahmud Umar barazanar Saifullahi da cika baki ba ta taɓa ba ta taba bani tsoro kuma ba na cikin mutane wanda suke tsoron Saifullahi ina so ka san da wannan kai yaushe kake tunanin zaka iya rabuwa da Samira Umar abin da zai raba da ita sai dai mutuwa ba na taɓa tunanin za mu iya rabuwa tsakanina da Samira amma fa shi ma saifullahi ka san waye shi kai ya kamata ka ba wani ma labarin wane ne saifullahi umar lallai na da cewa saifullahi ya tsorata ka ina sake gaya ma umar ba na ɗaya daga cikin mutane suke tsoron saifullahi ka ce ka shirya auren samira kenan bayan mun gama makaranta wannan shi na fi jin daɗi a rayuwata saboda shi nake kwana da shi nake tashi to amma wallahi shi ma saifullahi wannan irin ƙudurin naka shi ne a zuciyarsa kuma wallahi zai iya aikata komai don ganin burinsa ya cika ina fatan za ka kiyaye wallahi kana ƙoƙarin ɗaura alaƙa da mutuwar ka ne umar na ga alama ka tsorta sai kullai um <laughs> ban gane me kike so ki gaya min ba su mai kin ce akwai abin da za ki faɗa min to ni fa ina ganin ya dace abubuwa biyu su mm. faru a makarantar nan abubuwa biyu su faru a makarantar nan ko a mutu ko a yi rai ban gane me kike nufi ba ko a mutu ko a yi rai saboda ina gani ya kamata a ce mu sanar da hukumar makarantar nan game da bibiyar rayuwarki da saifin layi yake da ta mahmud to ke kuwa me yasa kika kawo wannan tunanin a saboda ni dai na san saifin layi maƙetaci ne kuma mugu ne kuma azalimi ne kuma babu abin da ba zai iya aikatawa ba game da soyayyar ki da mahmud kina ji ki kwantar da hankalinki ba ina yi dan ina tsoron sai ta yi bane ina yi saboda kar ya ji maganar da kike daga makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta so kamar cuta wani sa'in tamkar karar bana da ya kama ka wanda duka kwana a zafin rana asalin zance san gaskiya ne muke ga marfana ki aminta da ni sirayya kin san me ai kawai ki sa a ranki cewa mahmud tamkar an ɗaura mana aure ne da shi ina gidansa ki cire komai da fargaba a zuciyanki na magana wai sai fillahi kin fahimci me nake nufi dan na fahimce ki Mahmud ne zaɓin ki ko? Ai faɗa ma ɓatawa ne ko kuma in ce miki ƙanin saɓo. Ai to wallahi ki gayyato mutuwar Mahmud kusa da ke idan ma tana nesa. Domin babu abin da zai hana sai filayi salwantar da rayuwar masoyinki. Hmm. lalle kin bala'in firgita da hatsi bibancin sai to wallahi tallahi ni ko kaɗan baya gabana ban taɓa tsammanin saifullahi zai iya min wani abu ba wallahi na ji amma ina mai baki shawara samira wa'innan zafafan kalaman naki ki rika adana su domin kar ki fada tarkon saifin lahi saboda duk yanda yake son ki idan ya gane shine mutumin da kika fi tsana a duniya to ke ma zai iya kirkirar mutuwarki to ai wallahi ya daɗe bai kirkira ba don duk duniyan nan ba ni da zaɓi wanda ya wuce Mahmud haba malam akan me me haɗina da kai zaka zo kai fizge min handout a har abin da ke tsakana da ke ba wannan bane face so da ƙauna da kuma tausayawa irin wanda masoyi yake yi wa masoyiyarsa. kaga idan ma mafarki kake yi to ina so ka yi gaggawan farkar da kanka ka daina yaudaran kanka a kaina ko kaɗan ba na yaudarar kaina tunda na san cewa ina son ki ke ma kina so na kuma babu wani abu da zai raba ni da ke tabbas to abin da nake so da kai ina so ka yi gaggawan an karar da ruhinka da gangan jikinka cewar samira ba ta son ka akwai wanda take so akwai kuma wanda ta sa a ranta za ta so wanda kike so lallai asirin da wancan shashashen ya miki yayi tasiri akan kanki har kin so tunanin kina son wani ba ni ba haukanka da shirman tunaninka shi yasa kake ganin asiri ya min amma ina so ka sani ba wani asiri a ciki so ne kuma so tsantsa wacce ake kira da su Allah sa ki saurare ni mana amma na magana za ki tashi ki ce za ki tafi malam ka sake min jakana in tafi dole sai na saurare ka ne ka bani ni in je in yi karatu mana makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta so kamar cuta wani sa'in tamkar karar kwana da ya kama ka kai wanda ka kwana a zafin rana asalin zance san gaskiya ne muke ga manufana ki aminta da ni barki yi sai an zama gawa makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta so kamar cuta wani sa'in tamkar karar bana da ya kama ka kai wanda ka kwana a zafin rana asalin zance san gaskiya ne miki ga marfana ki aminta da ni rabar ki akai sai an zama gawa na fata dai ka san menene dalilin da ya kama wurin ka ku ba wanda isa san dalilin da ya sa ka zo nan wajen ko ubangijin da ya halice mu shi shi kadai ya san me ya sa ka zo nan wajen na zo ne domin in jaddada maka lalle lalle in ja maka kunne ka fita daga harkan samira idan kuma ba haka ba duk abin da ya faru fa kai ka jawo ina gaya maka kai gaggawan fita daga rayuwar zan so in san dalilin da yasa kake so karban da samira na lura kai mai taurin kai ne babu damuwa na ɗan ɗaga maka ƙafa zuwa wani lokaci mutuwar ka ba yanzu ba tukuna amma nan da kwana goma sha biyu idan baka tattara matsanka ka ƙara gaba komai na iya faru kana ganin kamar wasa ne ina gaya maka zamu nan da kai kana ganin kamar wasa ne na kalala san tana iya yi wa kirazana ko ko kuma ke mamakin gani na a daidai wannan lokacin a wurin ki ba razana na yi ba mamakin ganin ka na yi a wajen nan ina na cin karatu na saboda na san babu wata alaƙa tsakanin bai kamata ke mamaki ba menene abin mamaki saboda na san zuwan ka wajen nan babu wata alaƙa tsakanina da kai kuma ma ai ƙawata samira kake so yawwa alhamdulillah da allah ya sace kika san ina son samira sosai to ai ba ta son ka ita muhammad take so kuma shi ma ita yake so kuma sannan bayan mun gama jarabawan semester insha Allah za a yi su Allah ji wani magana da ke rada uwarta ce ke ko kuma ke ce babanta da za ki ce wani ana gama semester za a yi bikinta ke za ki mata aure yi wani magana da ke da Allah bari ki ji ma na zo ne gaya miki sako ne zan baki bata lalle lalle ta fita hanyar wannan idan ba haka ba yana iya rasa rayuwar shi ita ma kuma rayuwar ta zai iya shiga cikin wani bala ke ma baki tsira kin gane ko na ga kina da wani zakewa makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta wai lafiya sirayya me yake damun ki ne dan Allah dan annabi ki gaya min me yake damun ki Samira kake auri Mahmud ki je ki bashi hakuri ke kuma ki auri Saifullahi wannan wani irin magana kike yi sirayya anya baki fara shaye-shayen matan zamani da suke yi ba kuwa ko ɗaya samira sai fillahi ya je ya same ni akan ki ya furta magana da ta bani tsoro na san waye shi duk abin da ya faɗa baya dainawa don na san abin da ya faɗa sai ya aikata shi a cikin maganar da ta bani tsoro cewan zaki rasa mamu shi zai rasa ki to Allah ya bashi lafiya don ina ga kauka ce ta kama shi shi yasa yake ganin soyayya ta da Mahmud don gani kaga malam dakata dan Allah bana son daga yau ka sake zuwa kusa da ni ko ka zo ka kamun min wani maganan wani dan Allah dan Annabi bana so kuma ina son gaya maka ka gaya masa ya daina bibiyar rayuwata ya fita a harkata ana dole ne saboda me kika ce haka Samira saboda me ba zan faɗa ba na faɗa isar da sako nake bukata ka je kai me yasa kika faɗi wannan sakon kika ce a gaya masa ka ji ni ina so ka saurare ni wannan sakon na faɗa ne saboda ba na son sa ba na son mai son sa ba na son mai kaunan sa ba na son ganin sa a duniyar nan gabaki daya mutum ɗaya nake son gani Mahmud gaskiya Samira baki masa adalci ba domin sai fillahi yana tsananin sanki a rayuwa har mafarkin keke idan yana bacci idan kika yi masa haka zaki iya jefa rayuwarsa cikin wani yanayi daban kaga malam dakata zuwan kanka ne ko kuma turo ka to ina so in gaya maka adalci da kake faɗa wai adalci shi kanshi bai san me ya adalcin ba ka gane ko duk rayuwar da zaka yi in zaka yi aure ko zaka so mutum ka so mutum nutsatse wanda ya san ciwon kansa ya san me yake yi to shi kanshi bai san ma me yake a makarantar nan ba duk wacce za ta yi aure tana so ta auri mutum ne na gari saboda ta samawa 'ya'yanta uba na gari ka gane ko dan haka ka je ka gaya masa bana son sa bana kaunan sa akwai wanda nake so kuma Mahmud ne ba wani ba to ki sani kamar yadda na gaya miki a baya sai Saifullahi yana iya aikata duk abin da ya ga dama akan abin da yake so musamman ke da kika canza rayuwarsa wallahi zai iya aikata komai akan wannan Mahmud din kirarin kina so na rantse da Allah kai malam mu dakata turo ka yayi ne ko kuma zuwan kanka ne Ye? Buro ne. To ka ishe ni don haka tashi ka bani guri. Ina son in sha iska. Zan gaya masa duk abin da kika faɗa. Aikin banza aikin Ina gani haƙura da Samira Saifullahi shine abin da ya fi zama alkhairi. Me yasa kai wannan tunanin? Ba zan iya rabuwa da Samira ba. Ina son ta. Irin san da nake mata ya wuce duk yadda mutum yake tunani. Saifullahi Samira ta yi tsayuwar gwamen jaki. domin ta tabbatar min da cewa ba ta son ka ba ta kaunar ka kai ma haka ta gaya maka kenan haka ta gaya min ka ni ko ba zan yi rabuwa da ita ba saboda rabuwa da samira tamkar tsayawar numfashi na ne kai ni da son samu ne idan na wuce a tona min kabari na kusa da nata wai to sai fulai wani irin so kake wa samira haka ba ni da amsa wannan tambayar ta samira yanzu wani tunani kike a ranki babu sai dai fatan samira ya kasance tunanin da take a zuciyanta su zamo tawaye da naka tunana samira kenan zaɓin raina war 'ya'yana tunanin samira kenan da burinta ita ma ya kasance a ranki. kin san me ganin jikinki yayi sanyi sai na yi tunanin ko cika baki da barazanar saifin layi yake yi ita ce ta saki kika tsorata wallahi ni ban taba kallon su ba ma a gabata ballanta na su zame min barazana ko hargagi a rayuwata albishirinki goro kuma goron ma na shafa mun yi waya da hajiya ta ce in gaishe mace da yarta yanzu don allah kai kofin ya baka ji kake magana na da ita tabi jam kin taba gani mutum ya ɓoye abin da yake so a zuciyarsa ai ba zai yi ba Allah sarki Saifullahi yau ita ce rana ta ƙarshe da za ka kuma haɗuwa da Samira a cikin makarantar nan domin suna gama jarabawa su za ta fita. <laughs> Wannan ba zai hana ni ganin ta ba, kuma ina mai tabbatar maka ai ko da ta bar makarantar nan ka manta cewa samir yar garin nan ce haka ne yar Kano ce to amma taya har zaka iya gano gidansu kuma har a gidansa a bata ta saurare ka to a wannan shi yafi sauki ai saboda in dai na so ganin ta dole kawai zanganta kawai mazan tabbatar maka da wannan magana da nake faɗa maka bayan mun bar makaranta Allah ya taimaka Allah ya sanya amin amin Makaranta, makaranta, makaranta, makaranta, makaranta, makaranta. To amma kai me yasa ka zaɓi mu haɗa nan baka mu haɗa a gida ba? Samira, ina so in tambaye ki kuma ina so ki bani amsa. To ai ina ganin haɗuwa a gida zai fi sirri duk maganin da zamu yi da a waje ko? Me yasa jiya da muke waya da ke da daddare na ji muryarki ta canza ba yadda saba ta ba? Wallahi ba wani abu bane. wannan dai mutumin ne masifaffen nan ya kira ya kira ya kira na gida gawa kuma ya gide ni kira na ga abubuwan da saifullah yake yi sake ci gaba suke amma ya kamata in kawo ƙarshen wannan abubuwan da yake yi gaskiya ya kamata mu yi sauri mu yi wa tokar hanci saboda in muka kyara saifin layi gani zai dinga yi kamar tsoron sa muke ji a a samira ba sai kin yi abba magana ba ni na gaya miki ki bari ni da kaina zan kawo ƙarshen wannan abin da yake faruwa kada ki gaya wa abadan Allah ni ɗauka ne ma cewa ni na miki laifi shi yasa na zaɓi mu zo nan mu zo mu zauna in ya so sai in ga ya ake ciki ashe ba ni bane abin da ka mani ni me yasa ka mun ba abin da ka mani kuka zauna me kira da Allah mana ina za ka to makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta wata sabon gani zainab rabi'u dama kina garin nan ba ziyara ba zumunci ku yaƙuri ku yafe mun dan allah na san ban kyauta ba wallahi kin ga wallahi result ina ma na zo na karba yanzu ma zan fita to wallahi ni ma yanzu haka result ina zan je in karba ai ba da musulunci ba wallahi tallahi da ba zan miki magana ba kin san da mutuniya ce wallahi da sai kun ɗebo ta da ita <laughs> haka ne surayya aminu ya gida ya su umma da kuma ita samira wallahi suna nan lafiya Ya yi kyau haka ake so kin samu labarin Rahinatu ta yi aure ki kyale ni da ita kawai ina nan ina shirya mata rashin mutunci zan je in same ta har gida ya mutumin Samira Saifullahi yana nan yana bibiyanta ko kuma ya daina wallahi in gaya miki har yanzu yana nan yana bibiyanta kin san ba wai son shi take yi ba <laughs> tun da haka ne sai a sanar wa hukuma a hana shi bibiyan rayuwarta insha Allahu ma za a ɗau mataki don sai an sanarwa da hukuma sun ɗauki mataki a kan shi. Da Allah ɗan bayanan mun. Bari ma in sami ki. Ko shi kenan, barin shiga daga ciki sai an jima. <laughs> Eh? lafiya kalo umma samira yaya na ji muryarki haka umma babu abin da yake damuna to wai tsaya ta me za ki ɓoye mu? Ni fa ki ce. Akwai wani abin da za ki ɓoye mini? abin da yake damu ki ai ni za ki gaya wa ko? amma wa alaikum salam bil eh, eh, ba mai ke shi wasu ne rafi ne mazara da ya dan dalge samira ce kaga na kira wuta amma kuma sai na ji muryar ci wani ne Hello Samira. Wai me ke faruwa ne haka? Abba, lafiya na kalan. To gashi muryarki ta nuna? Kinga, Luke Samira. wannan mahaifinki ce ni kuma mahaifinki bai kamata kina ɓoye mana wasu al'amuranki ba wallahi abba wai kanin wata classmate ina ne suleiman allah ya mishi rantsuwa shine aka gaya mana kawai jikina ya sanyi to shikenan Thank you. To zan kira. To abba. Ra'ali buwa. Okay? To shikenan sai na jika. Yawa bye. makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta makaranta so kamar cuta wani sa'in tamkar karar bana da ya kama ka kai wani ka kwana a zafin rana asalin zance san gaskiya ne muke ga marafana ki aminta da ni rabar ki akai sai an zama gawa Wuya na ga kamar fuskarka ta sauya ne. Ko dai wani abu na damun gani. Samira kenan ba haka bane. Kawai na fi son ga lokaci yayi ne da za a yi bikin mu. To ai ni ma kamar yadda ka masu, Haka ni ma na matsu. To amma in ka duba ka ga lokaci ya riga ya zo kwana 22 ne fa kaɗai ya rage. Yanzu dai na ke so a kawo miki? Drinks ke so ko abinci ko kuma nama zalla. gaskiya ni da da ka bi ta tawa da gida muka je na dafa maka abinci ka ci mai daɗi saboda nan ka su ɓata mana lokaci am kinga kwantar da hankalinki barin sa aka mana ko da ɗai ɗan drinks ne haka mu sha ni dai da ka daure mun tafi saboda ni kwata-kwata zaman nan ɗin ne ma hankali na bai kwanta ba ji nake kamar wani abu zai faru da gaske ni dai kawai haka nake ji wallahi ba san me zai faru ba hello Umar, kana ina? Ka bishirinka ka taya ni murna. Mun haɗu da Surayya. Yanzu haka maganin da nake ma muna tashi daga inda muke babu inda za mu tsaya su gidan su Samira. Wallahi na gaya ba. Ai ka taya ni murna. Duk yadda aka yi za ka ji. Ah. Ah. Aliyu ba ɗaya na ji komai ya fita mu akai. Allah Allah nake ko mu tafi in je in ganta. To shi kenan. Ba damuwa za mu iya so. To shikenan za mu iya so. To ɗan ɗauki wannan din mana. Ki ɗan dauki wannan din ko a cikin mota ai sai ki shaku. Yalwa Umar ya bayanin nan an yi wani abu a kai kuwa? Yawwa ba ni isha da Allah. Yawwa ka zo da labari mai kyau wallahi. Labarin da na daɗe ina so in ji ina. Bari in fasa iriyan. ko ciwon kan ne ya motsa ne wallahi eh, eh. ba shi ba ne ya za ki ce haka ba can gashe ne ki ya nuna haka haka ne abban samira lamarin yarinyar nan yaran nan ne yake ci min tuwa ya ki barin yarinyar nan ta yi walwala cikin 'yan uwanta 'yan mata ni dai gaskiya abin da nake so da kai ka je ka kai report police station gaskiya ne ni kaina na lura da haka kuma ita ma kanta samira abin ya dame ta kudi dai da aka ce dai wai dan masu hannu da shi to amma duk da haka dan Allah dan annabi ka san abin da za ka yi akan wannan abu ki kwantar da hankalinki insha Allah zan san me ya kamata a yi akai ko yawwa <laughs> haba na ji daɗi ka muka abinci kin gama ne ka bar nan gurin ba duk irin cin mutuncin da aka maka ba inda za ni ina nan anan dole sai na ganta kawai ta fito in ganta sai in tafi to shikenan tunda ba za ka bar nan gurin ba ka tsaya yanzu ka ji ba ne wannan? Yallaɓai shi ne wannan. To za mu je da kai police station din. Abin da ka aikata wannan kai ma za mu je da kai ka girbi abin da ka aikata mata. Makaranta, makaranta, makaranta, makaranta, makaranta, makaranta, makaranta, makaranta, makaranta, makaranta, makaranta, makaranta, makaranta, makaranta, makaranta suka bar cuta wani sa'in tamkar karar bana da ya kama ka kai wanda ka kwana a zafin rana asalin zance san gaskiya ne miki ga manufana ki aminta da ni rabar ki akai sai an zama lawa